والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan'uwa, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na juma'a na ƙofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kan da har a wannan birni namu mai albarka katsina barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na tara ga watan ramadana na wannan shekara ta 1433 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tarihin miladiyar annabi isa alaihi salam 28 ga watan julai wato watan bakwai shekara ta 2012 idan tarihin ya inganta yan uwa musulmi har yanzu muna nan cikin karatun suratu taha a inda muke karantar da matsayin aƙida da ainihin abin nan gwagwarmaya akan aƙida tsakanin karya da gaskiya tsakanin musulunci da kafirci tsakanin azzalumai da waɗanda suke masu adalci ana karantar da mu kuma in dai bauta ce ta Allah addini na Allah to sauƙi ke gare shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dinu lahi yusr kamar yadda ainihin abin nan muka ji Allah ya ce yuridu yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauƙi ne yake ainihin abin nan nema da ku haka bai kallafa muku abin da ba za ku iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ƴan uwa musulmi kamar yadda jiya muka yi bayani in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yadda kamar yadda ainihin muka yi alkawali muna nan akan ainihin abin nan eh, ayata ayata nawa alarma ai mun ce za mu tashi akan falabista na fi ahali madiyana sun maji ita ala kadari ya musa ayata nawa je ku duba mana dan Allah a 39 ko aya 39 eh <coughs> eh alik istamshi ukhtuka fataqul aya ta 40 kenan ko aya ta 40 to um, <coughs> kafin nan yan uwa na so in jawo hankalin na tabbatar kamar ni wanda ya ji rufoton bala'in jos a yau rufoton da aka yi a bbc ne ko ko boa ne to ina tsammanin kashi saba'in da tara musulmai da suka ji wannan rufoto ba za a gama ba sai hawaye ya zuba a fuskarsu a kumatinsu a bala'in ba ɗan ƙanƙani ba ne wallahi kuwa abin tausayin wato ya kai matuƙa akwai gaba ɗaya waɗanda duka a cikin zuriyar wajen su goma sha nawa mutum ɗaya ne kawai ya tsira akwai wanda yana magana da mahaifiyar shi yana ji ya taso daga wurin tafsiri lokacin da take bayanin ga halin da suke ciki har ya kai sun nutse wayar ba ta magana da sauransu akwai yarinyar da abin ba daɗi ko kaɗan sannan kuma suna cikin halin kakanuka suna da tsananin buƙatar taimako don haka national headquarter ta turo cewa ya kamata a ainihin ɗauki mataki na gaggawa domin a agaza waɗannan bayan Allah waɗanda suka shiga irin wannan mummunan hali tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da wannan abin a nan mutane da dama sun yi ta bugo waya suna faɗin irin yadda abin yake yadda tsananin abin yadda ya kai so a wato suna da buƙatar taimako ko da daidai da ɓarin dabino ne so ina fatan ba za ku manta ba mun <coughs> ɗauki alkawali mun sanya ranar talata cikin yadda Allah subhanahu ta'ala za mu kaddamar da wannan ainihin abin nan asusu wanda yake na haɗin gwiwa tsakanin marayu asusu marayu da kuma taimakawa mutanenmu na ainihin abin nan Jos kuma muka ce kowa ya yi ƙoƙari ya kawo nasa ya kawo na iyalansa ya yi ƙoƙari abokanan shi ma waɗanda ba sani ba ya yi ƙoƙari ya ce su ma su taimaka kamar yadda nake abinan kira da babban murya ina admin ne ya kamata duk muhimman wurare da ake tafsiri a rubuta musu kuma a ji a sanar da su cewa lallai a nemi taimakon nan talata Allah ya sa mu dace so muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare duk sauran al'ummar musulmai su kuma waɗanda suka shiga wannan hali Allah muna roƙonka Allah ka yaye musu waɗanda suka rasa rayuwarsu ya Allah muna roƙonka Allah ka sa sun yi shahada waɗanda suke musulmai daga ciki Allah shi sa mu dace waɗanda kuma aka bari babu mazaje babu ainihin abin nan iyaye sun zama rayu a lokaci cikin sakan abin nan yan mintoci kaɗan ya Allah muna roƙonka ka agaza musu Allah ka taimaka musu Allah kuma ka ba su haƙuri ka ba su juriya Allah ka samu dace to Allah ma sake karanta wannan aya na'am <coughs> bismillah إذ تمشي أختك فتقول أحدكم على من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا اذهبا إلى فرعون إنه طغى نعم وقولا له قولا لينا لعله لعله يتذكر أو يخشى نعم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى يا عيسى الله سبحانه وتعالى bayan da ya yi bayanin yadda aka yi yana tunatar da musa wasu ni'imomi daban ban da amsa addu'a da aka yi ya yi mana bayanin yadda ainihin ya tserar da shi daga fir'auna yana jariri kuma ya tserar da shi daga ainihin wato wannan bakin ciki da tashin hankali da ya fada a cikin shi sannan ya ce ya jarrabe shi da jarrabawa iri daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban to har sai aya ta ainihin abin nan kawo in ba manta ba ya mun yi bayani yadda ya fito bayan hadisar fada tsakanin ɗan ƙabilar shi da ɗan ƙabilar fir'auna da ainihin yadda ya girma ana neman shi ya ainihin abin nan gudu ya fuskanci madayana ya tafi madayana to yanzu ainihin aya ta ɗauke mu ne can cancak ta ainihin abin nan kai mu madayana can birnin annabin Allah shu'aibu alaihi salam a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa annabi Musa zai ƙara samun horo a kuma nan ne zai samu mata wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya aura ta dalilin aikin alheri wanda ya yi don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata wannan gaba ta ainihin koyar da mu wato dauriya da kuma tsayawa tsayewar daga wajen yin aikin alheri kuma a kyautata niyya a lokacin da za a yi aikin alheri yayin da kake aikin alherin Allah yana ganin aikin alherin da kake yi kuma zai maka sakayya akan wannan aikin alherin da ainihin abin da baka zato baka tsammani yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falabista sinina fi ahali madiyana falabista sinina fi ahali madiyana sannan ka zauna sai ka zauna shekaru a cikin mutanen madiyana sun maji ita ala kadari sannan ka zo bisa kaddarawa bisa tsari na Allah yadda Allah ya shirya ya Musa ya kai Musa na'am Allah maɗaukaki ya kaddara Musa ya tafi yana musan shi ɗan gidan fir'auna ɗan gidan asiya ɗan ainihin abin nan masar ya yi wani abu wanda aka sunanta sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta duk mutumin da Allah maɗaukaki ke son ya ɗaukaka matsayin shi da martaba shi kun san wace ce sunna din? ita ce hijira ita ce me hijira yana da wuya amma wa ma nika Allah bi aziz mutum yana zaune a wajen kasuwanci ko a wajen karatu ko a wajen mulki ko menene a cikin garinsu ya samu wata ɗaukaka ta ku zo mu gani ya samu girmamawa daga al'umma da sauransu sai ya ɗabbaka hijira wannan yin hijira ka bar garinku ka tafi wani wuri musamman akan abin da ya shafi addini akan abin da ya shafi ilimi da sauransu wato wani tsani ne wanda ake takawa a samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah maɗaukaki ya ƙaddara Musa alaihi yana matashi yana cikin gidan ni'ima da sauransu yayi hijira yi hijira da addini ya yi hijira da mutuncin shi yi hijira da ainihin rayuwar shi ya tafi madayana yana isa madayana sai ya fara aikata aikin alheri neman yardar Allah don neman lada ba don a biya shi ba don in mutane su gani ba da sauran ire-irensu shi ne me ya iske ‘ya'yan mata na annabi shu'aibu alaihi salam sun taho saboda annabi shu'aibu ba da ‘ya'ya maza saboda aka bisa larura ‘ya'ya matan nan nashi su ne suke kiwo shi suke yi mashi kiwo a bisa ga ka'idar madayana idan an tafi kiwo akwai rijiya rijiyar sai an taru ake bude ta sannan jawo ruwan ma da kanshi babban aiki ne aiki ne da mata ba za su iya ba ballantana 'yan mata saboda haka dole in suka je suka kiwo suka zo wajen rijiya sai su koma gefe guda su tare dabbobinsu har sai masu kiwo sun zo sun gama ban ruwa abin da suka rage shine za su kawo wato ainihin abin dabbobin nasu su sha sannan su tafi saboda haka kullun latti suke tafiya gida kullun latti suke tafiya dan sai duk sauran masu kiwo sun gama wannan karo sai annabi eh, wato aka ainihin eh, eh, kacibis da cewa musa ya iso madayana yana ainihin abin zaune a gindin bishiya yana kallon abin da ke faruwa sun zo a kan lokaci amma suna ta jira suna ta jira sai ya ce ku menene labarin ku kamar yadda in Allah ya so ya yadda za ku ji suna yi mishi bayani kawai sai ya tashi ya ɗauki goga ya ɗebo ruwa ya yi musu bayi suka sha cikin gaggawa suka kama hanya suka tafi shi ya koma gindin bishiya ya zauna yana sauraron ikon Allah mutum zai yi aikin alheri irin wannan Allah ya tozarta shi wato na kawo wannan point din domin ku kasance masu kokarin aikata alheri masu taimakon masu rauni masu taimakon bayan Allah wallahi sun matallahi akwai alheri a cikin irin wannan taimakon sannan zuciyar mutum in akwai imani ba za ta amince ba yana da hali yana da iko ya ga 'yan uwansa 'yan adam suna cikin halin kakanikayi suna cikin kaskanci da wulakanci da gazawa da sauransu to kuma yayin da kake yin amfani da imaninka da tausayinka kana taimakawa waɗannan bayan Allah to shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana lura da zuciyarka da aikin da kake yi yana ƙara tausaya maka shine annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya waɗanda suke ƙasa da ku wanda ke sama wato Allah subhanahu wata'ala sai ya tausaya muku kun fahimta ku ba gane ba da haka kana ofis ka taimaka kana ainihin dan kasuwa ka taimaka kana ainihin abin ma'aikaci ka taimaka kana dan siyasa ka taimaka taimakawa da kake kanka kake taimakawa amma saboda karanci saboda nuna muhimmanci sai Allah subhanahu wataala ya gwada kamar shi kake taimakawa kun gane ko ba ku fahimta ba kamar shi kake taimaka man ansari ilalla da Allah maɗaukake faɗi wannan nahnu ansarullah suka ce mu ne ansarullah ai ba suna nufin wai za su taimaki Allah ba Allah bai da buƙatar taimakon kowa wallahu gani wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku ne fakirai mabukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma yana nufin ka taimakawa addinin shi ka taimakawa bayanka kuma in kai haka taimakawa kanka ne in tansurullah yansurkum wa yusaddid aqdamakum Allah madaukake ce in kun ka taimakawa Allah ma'ana kuka taimaki addinin Allah kuka taimakawa bayan Allah to tabbas Allah yansurkum zai taimake ku wa yusaddid aqdamakum kuma ya tabbatar da dukanku saboda haka wanda yake taimakon bayan Allah wanda yake taimakon addinin Allah shi yake taimako ba wani ba ko baka da wani abu baka da wata hanya baka da wani jari baka da wani hikima da za ka samu albarka a cikin rayuwarka da kasuwancinka da zuriyarka a duniyarka da lahira wanda ya wuce wannan hanyar wallahi saboda me saboda kamar kana kulla kwantaragi ne da Allah subhanahu Ta'ala. kana kulla kasuwanci ne da Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah da yake ainihin kira mu mu taimaka wa addini hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to haka ku rike wannan ku ɗauke shi ya zama ɗabi'a a gare ku ya zama al'ada a gare ku taimakon bayan Allah taimakon addinin Allah ba wanda ke yi sai wanda Allah ke so ba wanda zai iya sai wanda Allah ya ƙaunace samu ɗaukaka duniya da lahira da yi kokari ka zama cikin bayan Allah masu taimakon addinin Allah ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falabista sinina sai ka zauna shekaru ba ɗaya ba ba biyu shekaru da yawa a ina fi ahali madayana a cikin mutanen madayana sannan da ka gama zamanka sun maji ita ala kadari sannan ka zo wannan wurin bisa kaddarawa ta wannan shine tarjima yan uwa musulmi shekaru labista sinina ka zauna shekaru ai as-sinina lati labista hafi madiyana shekarun da kai zama a cikin mai yana waɗanda aka ambata a can alarama mu koma can baya bayan da za mu ko gaba alarama ƙala inni uridu an unki haka ihdab na ta hatai ne Mm. kaga nan sai ya ce kaga nan kawai sai Allah ya ce falla bista sinina ka zauna shekaru to shekara nawa shi ne sai wannan ainihin ayar wato ta ce ai Allah maɗaukaki ya faɗi cewa inni uridu shu'aib yana kewa musa yayin da ya tura aka kirawo shi bayan da ya ga 'ya'yan shi sun dawo wato da wurwuri ba lokacin da suka saba ba saboda duk mutumin kirki yana auna duk mubin na 'ya'yan shi musamman 'ya'ya mata lokaci kaza suna wuri kaza ya kamata lokaci kaza a ce suna wuri kaza kenan sai ka sun zo da gaggawa sannan shi ya san 'ya'yan shi mutane ne kama mu masu sai ya ce kai yaya aka yi daga kun dawo haka da wuri ba haka kuka saba ba me ya faru saboda kada wani dan iska ne ya je ya rude su ya gwada musu karfi ya gwada musu kyau ya gwada musu kaza kaza kaza sai ainihin suka ba shi labari ai baba kaji kaji kaji kaji kaji wani bawan Allah ne sai annabi a Allah shu'aibu ya tura ɗaya daga ciki ce zai ki kira mun shi wannan bawan Allah mutumin kirki mai tausayi mai imani mai taimako ki zo ki ce ina neman shi yayin da aka kirawo shi ya zo din sai ya kai shi ya tattauna da shi sai ya ainihin ga cewa mutum ne na kirki mai amana mai addini wanda ya cancanta a kulla kwantaragi da shi zai tsare amana zai yi gaskiya zai ainihin abin taimaka mushi wajen ainihin abin nan wato kiwon dabbobin shi watakila ma da wasu abubuwan daban saboda haka sai ta tafi ta kirawo shi yayin da ya zo suna tattaunawa sai ya ga ya kamata ya ba shi amanar ainihin abin nan dabbobin shi ya zama shine mai yi mishi kiwo shine ke cewa ni uridu an unki haka ni ina son in aurar maka da ihe da tayya ne ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu mata ihdab na tayya hataini ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ala an ta'ajura ni thamaniya hijaj akan ka kulle ijara da ni shekaru ɗaiɗaiɗai har takwas in kai shekara takwas shikenan sadaki kenan mata ta zama taka fa in akmamta asharan famin indik in kuma ka cika shekara goma to wannan kyautatawar ka ne ganin damar ka ne kayi abin da mutane masu kyautatawa ainihin abin da suke saboda haka can an ambaci shekaru kawai nan kuma an bayyana mana shekarun har sun kai nawa sun kai takwas su kai yanayiwa kuma su kai goma kamar yadda ainihin abin nan wata aya ta faɗi cewa a cikin surat maryam al-ramma ita ma ta kawo irin wannan abin nan bayani na fassara na tawdihi na ainihin waɗannan shekarun a inda ya gwada ta gwada cewa annahu a tammal ashara ya sai da ya cika goma ɗin kun san mai mutunci wanda ya san ya kamata aka ce in ka cika goma to wannan ruwanka sai ya ga cewa abin da ya fi zama kyautatawa cikawa goma ɗin nan saboda haka suratu maryam ta bamu tabbacin cewa ya cika goma wa bayyana ainihin abin da dalila zalika min sunna ya kuma yi bayanin hujjar wannan daga ainihin sunna hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihi ta'lamu anna al-ajala fi qawli falamma qada Musa al-ajala da wannan ne za ka gane yayin da Allah ya ce yayin da Musa ya gama lokacin ajalin da aka yi da shi sai ka fahimci ba shekara takwas ba ne annahu ashuru sinina shekara goma ne la samanin wasu ma'abuta ilimi sun faɗi kamar yadda ya zo a cikin ibn kasir ya ce labisa musa fi madayana samaniya wa ishirin sana ai annabi musa ya zauna a madayana har shekara goma sha takwas ashirin da takwas ashirin min minha maharbinati sahirihi wato shekara goma a matsayin sadakin ainihin da ya baiwa sirikin shi na matar da zai aura ashe ana iya biyan sadaki da me da ijara ana iya biyan sadaki da me da amfani kamar yadda ana iya biyan sadaki da me da ayoyi karatu karatu na alkur'ani mai girma kamar yadda ana iya ainihin biyan sadaki da wasu ayyuka waɗanda suke muhimmai na addini da sauransu kamar yadda ainihin abinan bayanai suka zo a cikin fikihun islama wa samani ashara shekara goma sha ainihin takwas kuwa a kama huwa iktiyaran shine ya ga damar zama ya riga ya saba gari ya zama nasa ya zauna wallahu a'lam Allah shine mafi sani yan uwa musulmi azharul aqwali fi qawlihi ta'ala thumma ji'ta ala qadari maganar da tafi zama ita ce bayyananna ita ce tafi rinjaye a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke bayanin thumma ji'ta ala qadari ya Musa sannan ka zo bisa kaddarawa ta ya Musa shine ji'ta alal qadari allazi qadartuhu laka ka zo a bisa ƙaddarawa da na kaddara maka wasa baka fi ilmi kuma ya riga ya gabata a cikin ilmi na cewa annaka taji'u za zaka zo a cikin wannan lokacin falam tata'akhkhar anhu wa lam tataqaddam ba za ka yi latti ba kuma ba za ka zo kafin lokacin ba Allah ya riga ya kaddara kaddarawa kauniya kaddarawa wacce take kadariya saboda haka dole ne abin ya kasance da haka ya zo a daidai wannan lokacin ina ne annabi musa din ya zo wato wurin da allah maɗaukaki ya kiraye shi inda ya ba shi ainihin sako a inda yake mishi bayanin ni'imomin nan da suka gabata kamar yadda kuka sani al'amari na allah komai yana tafiya ne bisa kaddarawa kamar da Allah ya faɗi wannan a cikin ayoyi da dama na alkur'ani mai girma idan ka duba sura ta hamsin da hudu aya ta arba'in da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu ya aya ta kalama inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar yace inna kulla shay'in lalle mu kowane irin abu khalaqnahu mun alice shi ne bi qadar da kaddarawa bisa kaddarawa yadda Allah ya kaddara haka ne zai faru ba abin da ke kau da kaddara hadisin annabi yana cewa la yaruddul qadara illa addu'a ba abin da ke tunkuɗe kadara ya musanya ta ya canza mata ainihin salo sai me sai addu'a Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ita da kanta addu'ar sai in Allah madaukaki ya kaddara zaka yi ta ƴan uwa musulmi kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin wannan ainihin sura a sura ta sha uku ma aya ta takwas Allah yana cewa kullu shay'in indana indahu bi miqdar kullu shay'in indahu bi miqdar kowane irin abu a wurin Allah yana da miqdari ma'auni na kaddara saboda haka ainihin jarir ya yabi Umar bin Abdul Aziz yayin da Allah madaukake ya kaddara ya hau kan ainihin kujerar khalifanci yana cewa nalal khilafata au kanat lahu qadaran kama ata rabbahu Musa ala qadari menene yace nalal khilafata Abdul Aziz ya samu ainihin khalifanci au ko kuma kanat lahu qadaran ta kasance kadara ne a wurin shi dan Umar bin Abdul Aziz bai nemi shugabanci ba hasali ma ne ainihin na farko da aka yi wa mubaya'a a tarihin musulunci an yi mushi mubaya'a cewa shi aka zaba khalifa da ya zo kan ainihin abin nan mumbari zai yi wa mutane jawabi ya ce wannan al'amari naku ne bayan ba ainihin masu kullawa da warewa sun zaɓe shi ya ce saboda haka na cire wannan rigar da aka aza mini ta khalifanci na aje ku zaɓi wanda kuke so ku yi abin da kuka ga dama sahabbai gaba ɗaya sauran al'umma masu ainihin ruwa da tsaki da suke ainihin masallaci suka sake mai da mashi ainihin wato mubaya'arsu suka zaɓe shi saboda haka wannan bawan Allah yake cewa shi jarir kenan nalal khilafata umar bin aziz ya samu khalifanci aw kanat lahu qadara ko ko ta kasance kadara ne a gare shi shugabanci din kama atarabbahu musa ala qadari kamar yadda musa ya zewa ubangijin shi bisa kaddarawa bisa yadda Allah ya tsara bisa lokacin da Allah ya so ba wanda ya isa ya canza a cikin dan wannan baiti za ku gane cewa muna cikin bala'i muna cikin musiba a halin da ainihin muke ciki na shugabanci saboda haka kullum muke fama da bala'i da bala'i waɗanda ainihin wato suke shugabancin ba za su iya wa mutane ba duk abin da suka zauna suka tsara don a kyautata wa jama'a sai Allah maɗaukaki ya juya abin maimakon a yaba musu sai ya zama ana zagin su saboda ni saboda ba wato ci ba sun yi kwaɗayin shugabancin sun yi ainihin warwaso akan shugabancin sun yi faɗa akan shugabancin sun yi magudi akan shugabancin sun yi murdiya akan shugabancin sun yi sun yi sun yi saboda haka Allah ba zai taimake su ba mutumin kirki kamo shi ake ku duba khalifanci ba wato shugabanci ne a lokacin na duniya ana kamo mutum yana gudu yana cewa bai yadda ba saboda haka da ya kama sai ga Allah ya taimake shi duk abin da ya taba sai Allah ya samu musu albarka duk kalmar da ya faɗi sai Allah madaukake cusa ta a cikin zukatan mutane suna kauna saboda haka shi bai da bakin cikin kowa ma ya aikin alheri abin da yake so kenan dan shugaban kirki sai ya dauka mutanen ainihin da yake wa shugabancin duk wanda ya aikin alheri shi yayi amma da ba na kirki ba sai ya ba ya san kowa ya aikin da za a yaba a ce ya aikin kirki sai shi saboda haka mutumin da ya zo na aikin alheri sai ya zama abokin gaba saboda me saboda kaga kenan shi ba alherin yake so ba saboda me saboda ba a zaɓe shi ta hanyar da ya kamata ba bai kai ga kujerar mulkin ta hanyar da ya kamata ba haka ainihin shugaban kasa haka ainihin abin da gamnoni haka ciyamomi haka kansaloli da sauransu to da haka kowane lokaci suna nan suna ta kokawa ya za a yi su iyawa mutane amma ina Allah ba zai ba su iko ba saboda me saboda sun bi sun bi abin nan wato wrong channel ba su bi right channel na samun mulki ba so wannan shine abin da muke fata shugabanni su gane su gyara su ji tsoron Allah su tsare adalci su tsare gaskiya in suka tsare adalci da gaskiya mutane za su je suna kamo su sai kun zo kun yi suna cewa a'a ba ainihin mutum yana je yana tafiya yana roƙo yana godo yana raba kuɗi yana ba da kwangila yana amsar kickback yana yana yana dole sai a ci gaba da zarcewa da mulki ko da haka ta zarce ita ce babban bala'in da ya jefa fir'auna a bisa halin da yake ciki fir'auna kuma ba ta zarce ya zo ba kuma a gaba ne to daga wato naciya ah, sai an kai zarce a mulki yana daga cikin ɗabi'o'i nawa na fir'auna ɗabi'o'i nawa na fir'auna ko ka ke gani ko limanci aka kawo mutum aka wai sai ce shi ba zai yadda ba sai an matsa sai an tilasta mushi kun taba ganin mutum ya zo yana faɗa don ba zaɓe shi liman ba sai dai inda ma bai cancanta ba kun taba gani ai ba zai yiwu ba a ce kawai wai dan ba zaɓe kalima ka zo kana faɗa kana ta gaba da mutane da sauransu ba zai yiwu ba kamo shi ake a ce zo kai yana cewa a'a ni ba zan yi ba akwai wani ya fi ni cancanta wani ya fi ni cancanta saboda me saboda ya san nauyin da ke ainihin abin nan cikin shugabanci ya san nauyin da ke cikin ainihin abin da limancin ko ba mu karanta ba ne in ba mu ayin amfani da karatu shi kenan ya zama mu shirme kenan muna karantar da mutane muna faɗi ba mu aikatawa ya ayyuhal na amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kuna faɗi ba ku aiki da shi Allah ya sauke ثم جئت ala قدري ya Musa. sannan ka zo bisa kaddarawa ta ya kai musa mujahid ya ce ai ala maw'id ka zo bisa maw'id time lokaci da aka sanya kata da ya ce ai ala qadrin risalati wan nubuwa ka zo bisa ainihin abin kaddarawa da nayi wadda zaka amshi manzanci da annabci Allah ka samu dace sun maji ita ala qadari ya Musa sannan ka zo bisa ainihin kaddarawa ta kan lokacin da na sanya bisa irin yadda na tsara ya kai Musa daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa wastana'uka linafsi na'am اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ya ce li linafsi ita kuma wannan aya ta 41 tana cewa Allah maɗaukaki yana faɗawa annabi Musa cewa kuma na zaɓe ka linafsi don kaina bayan zaɓi izhab anta wa akuka bi ayati ka tafi a yanzu ba kai kaɗai ba da ɗan uwanka an ta wa akuka kai da ɗan uwanka haruna kenan ko ku tafi da ayoyina wala taniya fi zikiri a wajen tafiyarku ku da wajen isar da wannan sako naku da wajen isar da wannan gwagwarmaya ta ku tsakaninku da fir'auna kada ku yi rauni kada ku yi ainihin sakaci wajen yin zikiri wajen ambatona 'yan uwa musulmi a cikin ainihin abin nan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatarwa da annabi Musa cewa istafaituka wajtabaituka rasulan li na zaɓe ka da ainihin ka zama manzo ga kaina ai kama uridu wa asha'u kamar yadda ni na so kamar yadda na yi nufi ba wani ne ya zo ya roƙa ba ba wani ne ya zo ya tilasta mini ba ba kai ka zo ka yi bambaɗanci ko ka ba da kuɗi ko ka yi yaƙin neman zaɓe da sauran ire-iren su ba a'a a li nafsi ni na zaɓe ka don kaina rawal bukhari inda tafsiri hadhihi al-aya imam bukhari ya rawaito hadisi a wajen fassara wannan aya daga abu huraira allah shi kara mushi yadda yace iltaka adamu wa musa adamu da annabi ibnu kasir ya kawo wannan kissa din adamu da ainihin annabi musa sun haɗe faƙala musa sai musa ya ce da adamu sai annabi musa ya ce da annabi adamu kun san manzo yadda yake ya ce an talladi ashkaitan nasa kai ne ka jefa mutane cikin ainihin wahala cikin wato ainihin rashin arziki cikin halin yi wa akhrajtahum min aljanna ka fidda su daga aljanna fa qala adam sai adam yace wa anta allazi istafaka Allah bi risalatihi kai ne wanda Allah ya zabe ka da manzancin shi wastafaka li nafsihi ya zaɓe ka da kan kanshi bisa ainihin abin nan abin nan mashi'ar shi wa anzala alayka taura kai ne wanda Allah madaukake saukar maka da taura kala na'am sai annabi Musa ya ce eh haka ne fa wajadtahu maktuban alayya qabla an yakhluqani ka samu wannan a rubuce a kaina Allah ya rubuta wannan abin zai faru tun kamin ya halice ni kala sai annabi Musa ya ce na'am fa hajja Adamu Musa sai annabi Adamu ya samu galaba wajen ainihin abin da rinjaye wajen muhawarar akan annabi Musa saboda me saboda Allah ne ya kaddara abin da ya faru a kan adam zai faru Allah ne ya kaddara wannan zai zama sanadiyya kuma na ainihin fitar adam da zuriya shi daga aljanna Allah ne ya kaddara za su zo su rayu a bisa wannan doron na ƙasa domin a aiko manzanni Allah maɗaukaki ya jarraba 'ya'yan adam wane ne ke yi da gaske wane ne ke yi makaryaci kowa ya san Allah manzancin Allah ya isa ga bayan Allah mutane su zaɓa Allah waɗanda suka zaɓa a matsayin muminai waɗanda suka kafirce su kafirce Allah a matsayin kafirai don me domin a yi tankaɗe da rairaya wajen komawa gidan aljanna haka ne ko ba haka bane saboda haka bisa kaddarawa ce al'amura suke gudana to Allah maɗaukaki ya wa da annabi Musa cewa ya zaɓe shi kuma zaɓen zaɓin kan shi ne haka ina kira ga waɗanda suke tunanin shugabanci su bari Allah ya zaɓe su idan Allah ya zaɓe su ba wanda ya isa ya hana su ba kirkin mutum ko dukiyar mutum ko iya shegin shi da iskancin shi ko kuma ainihin ɗaurin gindin shi ko kuma kasancewar karatun shi ko kuma rashin karatun shi yake kai shi ga zama shugaba ba wallahi ba haka bane ubangidanka bai isa ya naɗa ka ba dukiyarka bata isa ta naɗa ka ba sanin mutanenka bai isa ya naɗa ka ba kasancewar ka ɗan iska bai isa ya naɗa ka ba kasancewar ka mutumin kirki bai isa ya naɗa ka ba kasancewar ka malami wannan ba shine ke naɗawa ba ko jahili ko sauransu wane ne ke naɗawa Allah subhanahu wata'ala yake naɗa shugaba shi ya naɗa annabi Ibrahim shi ya naɗa annabi Sulaiman da annabi Dawud shi ya naɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin guda shi ne ya naɗa sunan ruzu shi shi ya su fir'auna su hamana da karuna ba wai saboda kirkinsu ko rashin kirkinsu ba don haka shi wannan allah shine ya naɗa mana jonathan a matsayin shugaba ba dai wai ko abin a kirkin shi ko rashin kirkin shi ko menene ba haka kawai allah ya kaddara ya ainihin me ya jarrabe mu jarrabawa ce a ga yaya za mu yi waɗansu za su manta da Allah su je su rungumi janatar wasu za su tsaya ga Allah su tsaya akan dokokin Allah don sun san bai iya yin komai ba iya naɗa su bai iya ware su kan wannan kalmar da na fari kada ka ɗauka ra'ayina ne Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce ne qulillahumma malikal mulki tutil mulka man malikal mulki tutil mulka man tasha نعم وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أنا الله سبحانه وتعالى يبدا بعد ملكي ندى ملكي ناشري كوي قل اللهم مالك الملك يا الله مملك ne ba wanda ya mallaki ko dan kankani tu'til mulka man kai ke bada mulki ga wanda ka so in Jacob in ka ainihin wane mutuna gane ba yawa Allah subhanahu ta'ala yana ganin su janar baban gida yana ganin su janar buhari a ƙasar nan su ainihin atiku suwa suwa ga su nan amma sai ya ɗauko su obasanjo daga kurkuku an yanke mishi hukuncin kisa ya ɗora shi a 'yan kan 'yan najeriya ya yi shekara nawa daga nan kuma kowa ya san gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne sai Allah ya ɗaukowa marigayi Umar Musa Allah ya ji kanshi ya aza shi daga nan kuma ana ganin daga shi ai kuma al'amari ya dawo gida kaza kaza kaza kaza sai kuma me sai muka saka wata sabuwar jarrabawa sai Allah ke kawo mana wani me <laughs> abin da ba aka yi ta fafa aka a cikin da ta tasu a cikin mai aka yi ta faɗa suka yi ta faɗa da shi suka yi ta abin nan amma Allah ya rubuta shi zai yi shugabancin dole sai ya yi ba wai don Allah yana son shi ba ba wai don kuma kasancewar shi akan shugabanci ya zama daidai ba don jarrabawa ne dama Allah ya ce tabarakallazi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ولنبلونكم gashi nan ayoyi da dama jarrabawa ce ba wai daidai bane waɗanda Allah ya jarraba kuma su goya mishi baya a azabtar da su dole za su goya mishi waɗanda Allah ya jarraba kuma su ainihin tsaya su dage akan kan الله قال rasulullahi su lura da al'umma su da ainihin adalci da saura za su tsaya duk abin da za a yi za a yi musu saboda me saboda Allah madaukake yana son su watakila da rahama Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda kake so da rahama to da haka menene a gaban mu shine sai mu ta addu'a Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa kun gane ko ba ku fahimta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi Musa saboda haka dole kawai annabi Musa shine manzon Allah a wannan lokaci kuma zai tafi ya hintin kari. babban makiyin Allah ɗan adawa wanda ya yi dagawa ya wuce gona da iri ya yi abin da wani mutum irin shi bai taɓa yin irin shi ba kuma Allah ya karfafa gwamnatin shi ya ba su karfin soja ya ba shi dukiya ya ba shi makekiyar ƙasa mai tarihi ƙasar da annabawan Allah suka mulke ta Allah maɗaukaki ce da annabi Musa mai izhaba أنت وأخوك بآياتي أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب كتدي wannan fi'ili amri ne ana umarta annabi Musa a wannan lokaci shi kadai anta kai ka tafi daga kai ba ya ce wa akuka da ɗan uwanka Harun ku tafi a wannan lokaci ku biyu kenan saboda haka Allah ya ce wala taniya fi zikiri kada ku yi rauni kada ku yi sakaci kada ku yi wasa a wajen zikiri na a lokacin da kuke tafiya izhaba yanzu kan kuma ku ila fir'auna innahu bagha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce izhaba ila fir'auna ku tafi ku bi wannan alif tasniya ne ku tafi yanzu ku biyu a matsayin manzanni waɗanda za ku je ku fuskanci wa ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna ainihin wanda ya wuce gona da iri inna daga lallai fir'auna ya wuce gona da iri ya wuce iyaka ya yi abin da ya fi ƙarfin ɗan adam ya ɗauki kanshi ya kai matsayi irin nawa na mahalicci ba na ainihin halitta ba قال a أهل ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi waɗanda ake ainihin dogaro da iliminsu sun ce almuradu bil aya da Allah ya ce bi ayati abinda yake nufi da waɗannan ayoyi fi gaulihi huna a cikin bayanin da muka yi eh, anta wa huka bi ayati malam ya ce ai yana nufin me wato al'ayatu tis'ul mazkura ayoyin nan guda tara waɗanda Allah maɗaukaki ya ambata a cikin wannan littafin alarma aya sura ta sha bakwai aya ta ɗari da ɗaya Allah maɗaukaki ya kawo wannan bayani ya ce walaƙad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fasa'al bani Isra'ila idh نعم وفعل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرع وقال له فرع <laughs> wato abin tashar da nake so kawai ka tsaya <laughs> wala kad na Musa tisi a ayatin hakika mun baiwa Musa ayoyi tara bayyinatin bayyanannu waɗanne ne waɗannan ayoyi su ne waɗanda aka ambata a wasu wurare daban kamar inda Allah maɗaukake faɗi a cikin sura ta 27 aya ta 12 yace wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda amin ghairi su fi tis'i ayati min ghairi su bi tis'i ayatin la fir'auna wa qaumi ya isa kun ga wannan mata zo tana yi mana bayani tis'a ayoyin nan guda tara Allah ya ce wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka a cikin hamatarka ta takhruj bayda in ka tashi fudowa za ta fito tana haske haske tamkar na wani bangare na wata min gairi so ba tare da cutarwa ko ainihin abin nan samun rashin lafiya ko menene hannun ba wannan fitisi a ayatin a cikin ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da kai a matsayin manzon Allah ba matsayin ɗan damfara ba ba matsayin matsafi ba ba matsayin ɗan dabo ba manzo ne daga cikin manzanni na Allah subhanahu wataala ayoyin jerin su guda tara ne wannan hannun yana ciki ayoyin nan guda tara waɗanda aka ambata daga cikinsu akwai sanda wanda mun yi bayani a kanta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa matilka biya minika ya Musa kala iya asaya atawakka'u alaiha atawakka'u alaiha wa aghushu biha ala ghanami ولي فيها da Allah maɗaukaki ya ce da Musa meye wannan a hannunka ya ce sanda ta ce ina yin kaza da ita ina yin kaza da ita ina yin kaza da ita Allah ya ce alƙi hajefar da ita ka gane baka san ma abin da kake rike da shi ba fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf ka kama kada ka ji tsoro <clears throat> sanu'idu hasirata al-ula wannan ita ce babba daga cikin mu'uzozoji da Allah madaukaki ya baiwa annabi Musa a matsayin hujja da take gwada cewa shi manzon Allah ne abin da yake faɗi Allah ya aiko shi saboda haka ba a yin manzo sai da mu'ujiza ba a yin mai wa'azi sai da hujja duk wanda ya zo yana cewa Allah ya ce kaza ya hana kaza ku yi kaza bai kawo muku aya ko hadisi ba wannan mai wa'azi bai yi gadon manzanni ba domin waɗannan ayoyin su ne a hannun malamai a gurin malamai kamar matsayin mu'ujizofi a wurin manzannin Allah abinda za ka faɗa mumini ya yadda da kai ya gamsu ya ainihin amince shine ka ce Allah ya ce kaza a cikin littafin shi kaza a wannan zamani tunda annabi Musa ya yi ban kwana ya bar wasiya cewa manzon ƙarshe yana zuwa in ya zo ku bi shi annabi Isa ya yi wa'azi ya bar wasiya bayan da ya tafi kafin ya tafi cewa manzon ƙarshe yana zuwa in ya zo ku rike ku bi shi to ba ka da wata hujja da za ka yi wa'azi da ita matukar ta saba wa alkur'ani ta saba wa ba ka da wani bayani da za ka yi bayani akan Allah ya ce a cikin alkur'ani face sahihan hadisai da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka da amintattun mutane waɗanda za su tabbatar maka eh lallai wannan magana annabi ya faɗi lallai sahabbai sun yi kaza sai suwa sai sahabban nan sai tabi'ina sai waɗanda suka biyo bayansu wanda alhamdulillah wajen ƙoƙarin tabbatar da isar da sako da tabbatar da amana kamar yadda allah ya tabbatar da aka rubuta alƙur'ani mai girma complete gashi a hannu da ka bata wasali dan karamin yaro ya zai ce ba daidai ba ne sai kuma ya kaddara ya kore waɗansu malamai gwaraza masu tsoron Allah masu gaskiya waɗanda suka shahara a tarihin duniya kuma suke da sanadi sanadin da ba a taɓa samun wani labarin da yake da irin sanadin ba a duniya in ba hadisin annabi ba hadisin annabi ne za a kawo a rubuta an wane an wane an wane an wane an wane sai an je an dangana ko ali bin abbas ko bin umar ko ainihin ali bin abi talib ko abu huraira ko wane ne shi kuma a ce daga manzon allah ko a ce ya ga manzon allah yayi ko a ce ya ji manzon allah yayi wannan duk karnonin nan wannan yana rubuce babu wata magana ta wani ɗan adam gaba ɗaya a duniya da take da irin wannan sanadin na ainihin dogaro na gaskiya amintace in ba ainihin wato hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka ahli suna ba ku da matsala mai matsala shine wanda ya kama tatsuniya masu wa'azin ahli suna ba ku da matsala mai matsala shine wanda yake kokarin sai ya kago nashi ku kawai cirowa za ku yi ku faɗi Allah ya ce a cikin Qur'ani manzon Allah ya ce a cikin sahihul Bukhari sahihul Muslim Abi Dawud Ibn Majah Tirmidhi da sauran ƴar'ƴaran su wanda zai faɗa da abin ka ba zai faɗa da maganar annabi kenan ko kuma zai magana faɗa da maganar Allah sai ka kyale shi da Allah bai kai ga ainihin karfin da zai iya fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala ba su fir'auna sun fuskanci Allah Allah ya gama da su ka koma ga tarihi tun daga can zamanin annabi Nuhu alaihi salam waɗanda ya gwagwarmaya da su yana talaka yana almajiri yana mai wa'azi ya yi gwagwarmaya sun yi sun yi sun yi amma Allah ya halaka su ya tsayar da shi ka duba tarihin annabi Ibrahim alaihi salam ka duba tarihin annabi Musa da Isa ka duba tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan tarihin wato shi duk masu wa'azin kwarai a kansa ne suka dasa Allah ka taimake mu kai mana jagora izhabe ila fir'auna innahu taga ka tafi zuwa ga fir'auna ya musa kai da ainihin abin dan uwanka ku tafi zuwa gawa zuwa ga fir'auna me ya faru innahu baga hakika fir'auna ya wuce gona da iri ya yi ɗagawa ya yi girman kai wani babban bala'i shi ne? wato shugabannin yanzu duka kawai a mulkinsu suna koyi ne da fir'aunanci shugaba wai shugaban al'umma ne watakila ma zaɓar shi a kai duk inda zai je sai an tura jami'an tsaro sun je sun yi clearance na wurin yana zuwa ana banke mutane ana ture mutane ana ta wani zari ido wasu bakaken ainihin abin nan eh, mutane an sako bakin gilas ana ta zazzare ido kaza kaza kaza haka shugabanci yake haka halifofi suka yi haka waɗanda suka shugabanci duniya wanda ya shugabanci duniya duk daga inda fadin duniya za a kawo haraji za a amshi umarnin shi da sauransu yana kwanci a bishiya shi a gindin bishiya shi kaɗai yana bacci ba a ruwan shi bai damu da kowa ba saboda ya saboda ya tsare adalci bai ci kuɗin mutane ba bai ci amanar mutane ba bai zalunci mutane ba bai nuna kwaɗayin shugabancin ba amma mutum kana shugaba ba bisa daidai je wannan kujerar shugabancin ba yaranka ma sun sani matanka ma sun san wallahi ba da gaske ne an zaɓe ka ba ka zo kuma kana yi wa zazzare wa mutane ina wai kai shugaba ne sannan kana yi wa mutane sata kana ainihin ɗiban kuɗin mutane ka bada ka ce kuma a maido maka kashi sannan ka zo wai kana son a yi maka da'a kana son a yi maka biyayya kana son a girmama ka ai ba zai yiwu ba ba Allah za ka yi ta kawai kuma za ka kama ka zo ka ji kunya wannan ita ce ka'ida in kuna son zaman lafiya ku yi shugabanci lafiya mutane su kaunace ku wallahi ku bi Allah ku bi Allah ku tsare gaskiya ku tsare amana sai mutane su so ku aljanu su so ku don in kun tsare wannan Allah zai so ku in Allah ya so ku zai ce mala'iku su so ku in mala'iku sun so ku zai ce mala'iku ku faɗa bayina su so ku saboda haka za a rika ainihin ture-ture ana wasa ya ma za a taba ka ne mun ga waɗanda suka kwatanta wannan kuma Allah maɗaukaki a gwada a fili saboda haka dan me kuma za ku irin yadda suka yi ba muna raye mun ga waɗanda suka kwatanta wannan akwai su murtala akwai su ainihin abin nan menene sunan bai raba na wanda ya mutu tunde a diego ko <laughs> wannan kuma kai ka faɗi <laughs> wato wannan ita ce gaskiyar magana kuma duk wanda ya ji bai son wannan a faɗi wannan to wallahi ba bai son gaskiya ne kuma gyaran ba zai yi ba in ba an dawo kan ainihin hakikanin gaskiyar ba to ku daina wahalar da kanku za ku yi ta wahalar da kanku ku wallahi summa tallahi za a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi za a ku ɗanɗana ku da duk wani wanda yake kwatsarin ya daure muku ya ya gwada daidai kuke yi ya muku karya yi wallahi ba makaunacin ku bane makaunacin ku na hakika shine wanda zai ce ku yi adalci ku yi gaskiya in kirista kake ka san akwai hisabi ka san annabi isa ba azalimi bane ka san annabi isa ba makareci bane ka san annabi isa ba dan damfara bane ka san annabi isa ba dan bane ka san annabi isa bai amsar kickback da sauran ire su haka kuma in musulmi kake ka san cewa ainihin annabi muhammadu da khalifofin shi ba yan damfara bane ba ainihin abinan barayi bane ba ainihin yan ko online ba ne ba yan kickback ba ne da sauran ire-iren su so da aka in kai musulmin gaskiya ne kai koyi da su in kai kiristan gaskiya ne kai koyi da su wannan ita ce gaskiyar magana kuma abin da zai gyara mana al'amarin mu kenan saboda haka kuke ganin musulmai ba ruwansu da mutumin banza wai don yana musulmi su ce za su koya musu baya ba musulmi kiki bai wannan inda aka samu mutumin kirki to shine za a goya wa baya mai gaskiya mai rubon amana mai quality wanda shike ainihin wato mutane sun yarda cewa eh zai kwatanta zai tsare musu amanansu to duk musulmin kirki za ku ya goyi bayan shi ai ga wannan nan shugaban gane wanda ya mutu ko hmm. kufa ko ai kaga ba musulmi bane amma a tamil ko hmm. ba musulmi bane amma wani dan siyasa ni ba zan faɗi sunan shi ba ya ba da labarin magana daga ita suka rabuwa sake haduwa ba yana magana akan cewa yadda son yana fatan yadda ya hau kan kujerar mulki bai da komai Allah ya sa ya bar kujerar mulki bai da komai kuma ku ku tambayi tarihin shi a gane kuji ha shi kenan yadda ya shigo duniya haka yake so ya koma nan sai ku zo wai kawai kuma yadda dukiyar bayan Allah sai ka ce ganima wai kuma wannan shine shugabanci kuma duk wanda bai goyi bayan ku akan wannan ba shi kenan zama abokin gaba shine ainihin fitinan ne shine wanda ya kamata a kama a ainihin daure a zaga ai kaza kaza kaza da sauran ire su to ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara da kuna ba mu dama muna zuwa mu zauna da ku sai mu faɗa muku daga mu sai ku amma kun ki mun rubuta mun ki ko ba gaba da Allah rabu eh, haka eh, kuma mun san ba ana kai muku kuna ji wai ba kada ku dauka cewa a ah, mun dauka kawai a masallaci ne ake jin wannan mun san duk abin da muka yi za a je a faɗa muku akwai wakilan ku akwai suwaye za a je a faɗa dama muna son ku ji ne jin da muke so ku yi don ku gyara ba dan a mutunci ko ainihin abin nan to zabti ba don a gyara idan ka gyara yau to ga munan bayan ka muna take maka baya muna cewa sai kai sai kai in ka gyara daga asalin ɗuguya shine zatul haddi ƙetare iyaka daga wannan ne Allah maɗaukaki ya ba da ainihin labarin ruwa yace inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jari inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jari inna lamma taqal ma'u mu yayin da ruwa yayi daga yawa ya wuce gona da iri yafi karfin yan adam su ainihin sarrafa kansu a ciki to amallakum fil jariya Allah madaukake ce sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa ana maganar zamanin annabi Nuhu kenan ku duba dan yar dagawar da ruwa yayi yanzu a yan kwanakin nan guda biyu a filato mutane suna nan ba a san inda suke ba kun ji rufoto ina jin an maimaita shi a BBC da ranar nan rufoto wanda yake mai karya zuciya wanda zai sanya hankalinka ya tashi abin tausayi da sauransu wallahi wannan abin da ya faru mutanen jos Allah ya maɗaukake na iya jarrabar mu anan nan saboda haka mu yi kokari mu ɗauka tamkar mu ne abin ya shafa mu yi abin da duk muke iya wajen taimakawa za ku taimaka ba kuma za ku taimaka ba ta'ala shi da ta tsohuyani fir'auna Allah ya bayyana tsananin wuce gona da iri da dagawar fir'auna da ƙetare iyaka faƙala a inda Allah yake ba da labari alarma a sura ta 79 aya ta 24 Allah madaukaki yake cewa faqala fir'auni kenan faqala ana rabbukumul a'la ya aya ke. ana rabbukumul a'la ko zaka dan kuma ka dan lalo mana baya ka dan mu je bayanin فأخذه الله نقال الآخرة ولولا سورة النازعات نكو اذهب إلى فرعون إنه daga فقل هل لك إلى أن تزكى وأهلك إلى ربك فتخشى إنه بغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهلك إلى ربك فتخشى وأهلك إلى ربك فتخشى آية أخرى آية الآية الكبرى فكذب فكذب وأصى ثم أدبر ثم ثم أدبر ثم أدبر فحشر فحشر فنادى فقال كذو كذو إن شاء الله faƙala ana faƙala ana rabbukum la'ala فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى كارسا كارسا إن في ذلك لعبرة في ذلك لعبرة لكن ko wato saboda dagawa ba hashara sai da ya tattara mutane ya ce duk a tattara duk wanda ya isa fanada ya yi kuwa ya daga murya ya ce ana rabbukum la'ala ni ne ubangijin ku wanda ya fi ɗaukaka in ma akwai wani ubangijin kenan akwai inda ya ce ma'alimtu lakum min ilahin ghayr ya ce ni ban zama kuna da wani Allah abin bauta in ba ya isa alarama a nan wurin kuma a nan wurin sai ya ce ana rabu kumul a'ala ni ne ubangijinku maɗaukaki fa ashara fanada fa kala ana kuma a'la fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi nakalal akhirati wal ula irin kamun azaban nan da aka yi na farko da na ƙarshe fa akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula inna fi zalika liman a cikin wannan akwai ibra abin lura abin yin lokaci abin la'akari abin wa'astuwa liman ya sha ga duk wanda yake jin tsoron Allah musamman waɗanda aka waya mulki suke abin da suka dama suke kama karya suke tankwasa su karya wanda suka dama su ci abin da suke so su yi fatali da abin da suke so su yi kaza su yi kaza inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وعقب ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها زوا قرشن آية وأزيل wannan babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗin ainihin ɗagawar fir'auna kamar yadda muka yi ainihin abin nan bayani can baya فرعون هنا تسوى لئن اتخذت إلها غيري سورة اتخذت إلها غيري لأجعلن innaka minal masjuni yace wallahi la in ittakhasta ilahan ghairi idan ka ɗauki wani abin bautawa wanda zaka bi dokokin shi in ba ni ba wanda ba ni ba minan minal masjudin wallahi sai na sanya ka daga cikin fursuna waɗanda za a sanya a kurkuku a ɗaure su قال أولو sai annabi Musa ya ce ko da na zo maka da wani abu wanda shike bayyananne wata hujja bayyananna wanda za ta gwada cewa eh ni dan sako ne za ka yi mini irin wani abu da ke son ce ana tsaya tsaya to fir'auna sai ya ce ka zo da hujja ya saba waɗansu shugabanninmu da wasu sarakunanmu wanda wasu 'yan dambara za su je su yi musu karya su bata waɗansu kawai sai su hau kan kujera su zauna su yarda da abin da aka faɗi ba su kirawowa ba su bayyanar hujja ballanta za su ji hujjar ballanta za su gane masu gaskiya kun ga anan fir'auna ya ma fi su dan kwatantawa kenan Allah ya sauƙaƙe anan 'yan uwa musulmi kun ga ɗabi'a ce ta azzaliman shugabanni yin amfani da jami'an tsaro yin amfani da kurkuku don azabtar da bayan Allah masu isar da sakon Allah masu yin wa'azi don Allah masu faɗin gaskiyar Allah subhanahu wa ta'ala don a tsorata su a hana su wayarwa da mutane kai a hana su bayyana gaskiya a hana su hana zalunci da sauran ire-irensu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukan wa kanshi ba zai raba duniya da irin waɗannan mutanen kirkin ba in kuna nan azalimai to mutanen kirki da za su faɗi muku da yardar Allah suna nan yan uwa musulmi za mu ainihin abin nan dakata a nan saboda an ce lokaci ya yi da haka alarama mun aza aya a nan kenan cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah madaukaki ya kai mu za mu ji irin salo irin uslubin da Allah ya umarci annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna in sun je su yi amfani da shi a wajen yi wa ainihin fir'auna wa'azi kada mu manta fir'auna ya yi ɗagawa fir'auna ya wuce gona da iri fir'auna ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma allah maɗaukaki bari ku ji irin uslubin da ya ce in sun je su yi amfani da shi wajen ainihin abin nan fara kiran shi yi mishi da'awa da sauransu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akan abubuwan da muka faɗi daidai waɗanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana kamar yadda yadda muke roƙo dan Allah jama'a su dan yi hakuri su a ɗan saurara tukunna na'am wani ya kawo dubu biyar ya ce a bada shi ga kwamitin marayu ah, ina fatan dai jama'a sun samu labarin cewa ah, malam harsu ya dan samu abinan accident amma dai da sauki alhamdulillah saboda haka jiya da yau bakwai shi a wajen karatu ba mhm. eh, wanda yake da hali yana iya dan iya je lekawa ya abin ya duba shi amma dai da sauki Dala kudan dai kara haƙuri akwai lakta ta Imam Malik a School of Nursing wanda cikin yadda Allah za a yi ta da karfe goma na safi a gobe saboda haka ana gayyatar duk waɗanda suke da hali su yi ƙoƙari su halarci wurin wannan lecture imamu malik a school of nursing a nan الله in allah ya so ya na ah, akwai wani dan uwa kuma da aka sace wa mashin yanzu don allah jama'a muna roƙon a taimaka da addu'a allah maɗaukaki ya bayyana mashi ga wani bawan allah kuma ya aiko da qur'ani har yanzu muna fata allah ya saka mishi da alkhairi ah, ga wasu bayan allah sun kawo ah, abinan wasu kaya masu kyau Allah ya musu sakai da alheri ga kwamitin marayu Allah ya saka musu na'am yawa akwai jiya na samu wani text da Allah suna roƙon a rika amsa musu tambayoyinsu to ni ban ma san an rubuto tambaya ba gaskiya in ba da na ga wannan text din ba saboda haka kwamitin tafsiri sun shirya yadda ainihin za su rika amsar tambaya din su bamu domin amsa waɗanda ya kamata a ainihin abin nan amsa da fatan Allah maɗaukake mana jagora Allah sha mu dace Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka sa mu dace da azumi irin na zababbu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akramukallah